'yan ƙasa da hukuma. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai kaga an more. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. To su dai ba a tabbatar da kuɗi ga hannunsu ba an dai zarga an ce sun ɗauka ba a samu komi gare su ba. Wani lokaci lokacin zahi ne yaran suna takuri akwai matsala ƙazuwa da wasu cututtuka da ke damun yaran in muka je suna gaya mu saboda cinkoso. Kai ba na shekara goma sha ko babban gidan kaso babu daki ba ka dai walwala to muna roƙon Allah muna roƙon magabata su sa hannu a sako waɗannan yara in an ka sako su a damƙa kowane yaro ga wurin aiki wani da ci da kai shi har ya tallafa mu uwayen shi. Batun haƙƙi da ƙorafin iyayen yaran da ke garkame a gidajen kaso a jihar Maraɗi ta jamhuriyar Nijar ne al'amarin da shirin 'yan ƙasa da hukuma na wannan mako zai yi tsokaci a kai a dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura, ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ko ke nasa samura. Madalla, reba batun kare hakkin bil'adama wani al'amari ne mai faɗin gaske kuma na ci gaba da kasancewa wani babban ƙalubale a sassan duniya musamman a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya, jamhuriyar Nijar da sauran ƙasashen nahiyar Afirka. Daya daga cikin wurare da hukumomi da ƙungiyoyin kare hakkin bani adama ke kwarmato cewa hukumomi na take hakkin ɗan adam shine gidajen wakafi inda akan tsare mutanen da ake tuhuma da aikata laifuka ba tare da ba su kulawar da ta dace ba yawaitar adadin mutanen da ake tuhuma da aikata laifuka na daga cikin dalilan da ke sabbaba cunkoso a gidajen yari A jihar Maradi ta jamhuriyar Nijar iyayen yara ne ke kokawa game da makomar 'yanci da hakkin 'ya'yansu ƙanana waɗanda ke tsare a gidajen kaso bayan tuhumar su da aikata laifuka daban-daban. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Maradi Mansur Sani ya haɗa mana rahoto dangane da wannan batu. Yawaitar aikata miyagun laifuffuka da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyar ke yi ya fara zama ruwan dare a wannan zamani. gidajen kurkuku ko kaso na maraɗi sun ware wurare na musamman a ciki domin ajiye waɗannan yara a daidai lokacin da ya kamata a ce yaran sun je makaranta domin amfanin rayuwarsu ta nan gaba laifin sata sati fada da makami ƙoƙarin fyaɗe ta'ammali da miyagun ƙwayoyi su ne manyan laifukan da aka yi tuhumar waɗannan yara da su wasu iyaye da wannan ƙaddara tartsa da 'ya'yansu sun yi tsokaci sunana usaina ba yaro karan biyu ta shekara sha uku ba bai kai sha biyar ba ya shiga cikin wanga mugun yanayi gidan kasu kenan dole ne mu ji rayuwar mu ba mu ji daɗin ta ne aka ce yayi ko kuma yayi abin da aka ce yayi haraka ɗaukar kuɗi ne aka ce sun ɗauki kuɗi hmm. aka kai su gidan to su dai ba a tabbatar da kuɗi ga hannunsu ba an dai zarga an ce sun ɗauka hmm. ba a samu komi gare su ba sunana umar adamu amma an hisan na da burguje kai ba yaro shekara goma sha ko babban gidan kaso babu daki ba ka dai walwala ba ka da walwala to muna roƙon Allah muna roƙon magabata su sa hannu a sako waɗannan yara in an ka sako su a damƙa kowane yaro ga wurin aiki wani da ci da kai shi har ya tallafa mu uwayen shi in ka diba ka ga wanga abun wanda kake gani daudawa ce da dai kare da sata allon wasa aka ce ko aka ci za a busa yaran na a diba a gani a ta a sake su zaka gida su zo su nemi aikin da za a aza su gare shi dan saboda su ci da kansu har su tallafa mu kasa saboda yaro na gidan kasu mu tsohi yau to gobe na kasa mu zata duk kowane yaro ya tashi a ce da ya dallahi an burmuka shi ciki da Allah bai ba adi ba muna gani ade ba aya tsoro ne a tamna tsakkuwa kungiyoyi daban-daban da ma ma'aikatan gwamnati na iya kokarin su dan ganin yaran sun kubuta daga wannan gida na kurkuku Muhammad Lawli Garba na ma'aikatar da ke kula da jin daɗin mata da ƙananan yara rashin jihar Maradi cewa ya yi. To ma'aikatanmu muna zuwa can gidan kaso mu yi hira da waɗannan yara. Mu ba su magana. Wasu uwayensu ba maraɗa suke ba muna an so sana mu kwatanci da garin da uwayen nasu suke wasu mu can garin ko kuma unguwai inda wasu yaran aka kama su uwayensu sun yarda su ba su ma zuwa ajinsu sai yaran su gaya mun mu taimaka ga mu ba su magana sai uwayen su ci gaba da zuwa suna kawo musu abinci da duk wasu abubuwa na bukata kuma muna ganin juji bisa kan wannan magana mu ce wanda yake da karamin lahi a sassauta mashi saboda gidan kaso ba wurin zama ba ne shi ma rejisar wanda ke kula da gidan kaso kin muna magana tare da shi saboda wani lokaci lokacin zahi ne yaran suna takuri akwai matsala kazuwa da wasu cututtuka da ke damun yaran in muka je suna gaya mu saboda cinkoso ma'aikatan mu tana tunane waɗannan husa'o'i ne ya kamata a yi don a samu ya rasa bar zama cikin gidan kaso akwai wata kungiya da ana ce mata garandirdin yama yaro ya girma cikin mutunci ita ke zuwa can gidan kaso ita ke kula da abincin yaran da kayan su da harkar rashin lahiyar su da ban magana kuma aka saki yaran ana kawo su ga ma'aikatar jihar maradi mai kula da hakkin yara mu kai su wajen uwayen su mu je a tattauna da uwayen in yaro yana son wani aiki kuma a aza shi wasu wannan aikin kuma muna sa idanu bisa kai a gani yaro ya zama abin kwarai su ma a nata bangare hukumar da ke kula da gidan kurkuku na maradi na jan yaran ga jikinsu ta hanyar raki da su tare da yi masa nasihohi rajisar samana ya yi karin bayani kusan gidan kaso gidan kowa ne ba mai laihi kadai ne yana kaso wadansu ne yana kawo da sayan nan ma na hada mu yara da na yi lissafi kikin su masu sata sun yawa ka samu ma ko da muna na muna yi musu nasiya lokaci zuwa lokaci muna shiga mu yi musana siya paske ko ma ba da abin nan ba eh, diyan mu na tambaye su eske sun taba gani barawo a tajiri ko barawo da yana babban gida ko mai kon gida ko mai abin nan babu wanda da ka dauka kullum ana hidda maka albarka ka kana mm. kana kai ribe in ka gani barawo so foto ka san da kaso ne ya jima kullum muna yi musu nasiya sai mun sauraron su tokana mun hira mu maida su kamar diyan mu duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. Masu iya magana ke cewa ko tuna bara bai ji daɗin bana ba, alai sha'abu begu. Wanda tijo kuma tsohon malamin makaranta da ya ritaya ya yi tsokaci tare da jan hankali. Yaro gidan kaso ba a san da shi ba gidan kaso, kai malaman makaranta mu na da, mu da kan mun isa horon yara hawan uwaye ma ba su iya. To sai ya zamanto yanzu sai da a ce abu Allah kiyaye. yara sun lalace daga wata kwaya sai wani sace-sace sai biye-biye kai da abu sai wani hwaɗe abu dai ganin ba daɗi me ke kawo haka din rashin ladabi da biyayya ne kamar dance ma kuma uwaye gaskiya yanzu ba ruwan su ma da yar zanca dan in dabba ta bace a ta badatta in dabba ka bada ga dillali ta zaka kai tsaye sai an sai da wannan dabba amma da ba a kula da shi sai an ce Allah kiyaye da wannan abu kaga yanzu har malamin makaranta ana shaƙe shi ana bugun shi Allah ke kashewa ake yi sai a ce duniya sai eh, saurari kawai a matsayin ku da dattijai kuma kakanni ga waɗannan yara me kuke ganin za a yi domin a yi maganin wannan matsala ganin cewa yaran nan su ne manyan gobe anya ko an gara su zama yaran gobe da tabi'a abin da na gani shine ta kamata gwamnati ya wani tsari na inda yaran nan suka lalace ya zamanto an sa suri guda ana koya masa ladabi da biyayya da makaranta na zama babban darakta na santar ɗin na horo wanda ke da kwaro wannan lokaci duk yaran nan wanda muka zana yanzu akwai irin su amma kaga akwai makarantai da akwai wanda suka zama mushallakwal akwai aikin hannu na eh, katako akwai aikin hannu na ƙarhe akwai kuma aikin hannu na tela to in ga wannan za a dawowa to ni na yi amincewa da wannan gidan kaso ba horo ba gidan kaso hinjirar da yara ma yake yi amma aka musu nasu na musamman eh, inda za su kwana kamar tsarin da ba zumi na yan mata koya musu duk abin da kamata a koya musu kuma in sun kare a ba su dan jari dan su su aikin wani abu aiki hannu da dai sauransu tare da fatan kowa zai kama domin ceto ƙananan yara da suka sabka daga bisa godabe domin ɗora su a layi domin gyaran gobanmu to Allah ya kyauta masu ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman mansur sani mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ni tabidar ilimi ilmu shine manufar mulkin kanmu